المئية ذلك الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. shafi na sha hudu sha hudu farkon shafi za mu tashi ba kamar yana mana bayani akan rayuwar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam a bayan shekara ta biyu ko ya shiga ta uku ya shiga ta hudu <clears throat> gazwatu banin nadir sannan aurensa da umu salama sai kuma aurensa da zainab dama kuma mun san cewa matan manzo Allah sallallahu a jere daga Aisha daga Khadija sai Sauda sai Aisha sai Hafsa sai Zainab bintu Zainab sai kuma ummu salama ko sai zainab bintu jahash sai juwairiya bintu harith sai ramla bintu abi ibnatu abi sufyan sai safiya bintu huyayyi wani akhtab sai kuma maimuna bintu harith ajira kenan idan kuma ka dauke su a baitin waka khalili saba caqali hall zainab halatin zahar jabran haramzan saxiixan muhallaba kowanne kowace kalma sai kadai haraka khalid da khadija zahar caqali sau da arisha hall zahar zabana zahar zabana zahar zabana zahar zabana zahar zabana zahar zabana zahar جفنها جويرية بنت الحارس رمزا رملة صحيحا صفية مهذبة مهمة وانك هذا خليلي مسوينا سبا, سبا عقلي يا كامي يا ريبتي هنكلينا يا فرسنان تدش أقال مون نسيب كينا مغزل حلا زين حالتي واتو kwalliyar ke kasa ƙuru ta yi kyau shi ne na gaya muku mun yi shi a makama ko wa a ahatat bihi zumaru zumaru ihatatul halati bil kamar kun tuno a makama ta ɗaya sai zo ya hango wani mutum shakhtar khilka waye waye alaihi uhbatus safar waye waye waye lahu rannatu siyaha alaihi uhbatus siyaha wa lahu rannatun niyaha wa a ahatat bihi akhlaquz zumar ihatatul halatu bil kamar ko ce na tarar da mutum mai ya halitta Ga shi da alamar matabi ne ga shi da irin sautin kukan kera sannan ga shi jama'an nan cakudin jama'a sun kewaye shi irin yanda ya kasa ƙuru yake kewaye wata to hala zainu halatin zaha jafnuha wato azzahu shine kaman timbe ko kuma ƙafafa kenan za ce jafnuha kuma idanta irin yayi barazana ramzan a matsayin wata alama sahihan ba ta rashin lafiya ba muhazzaban kuma a nitsi amma kawai irin ta mai shafiriya ne kawai abinda da za ka ka ɗauki furu alfaru furu na'am ita mashid zainabin sala dalluwa nasimun dawamin wasila ban tawassala sai to shine sai a baiti na ايه صبا من من السبا من السبي <clears throat> كيف صلاه الخوف والقصر النومي وايه الحجاب والتيمم شنو كرشي إلى قيل ورحمه قيل ورجمه اليهوديين مولد السبت ومولد السبت الرضا الحسيني وكان في الخامسة اسمع وثقي الإفك في غزوة في غزو بني المصطلق ودومة الجندل قبل قبل قبل وحصل عقد ابنة الحارث بعد واتصل وعقد ريحانة في ذي الخامسة ثم بنو لحيان ثم بنو لحيان بدأ السادسة وبعده وبعده استسقاؤه وذو قرد وسد عن عمرته لما قصد وبيعة الرضوان أول أول وبنى فيها بريحانة بريحانة هذا بينا وفرض الحج بخلف فاسمعه وكان فتح خيبر في السابعة وحظر لحم الحمر الأهلية فيها ومتعة النساء نسى الردية ثم على أم أم حبيبة عقد ومهرها ومهرها عنه النجاشيين نجاشيون قد وسم في في شاة بها هدية ثم اصطفى صفية صفية ثم أتت ومن بقي مهاجرا مهاجرا وعقد ميمونة كان الآخرة Huraira wa وقبل إسلام أبي هريرة وبعد أمرة القضاء الشهيرة يتي إلى أنتي أكرشن شكرا هدنا ورجمه ni. a wannan lokacin ne ya jefe wa 'yansu yahuda guda biyu da hadisi yana na a cikin musulun da sunan cewa sun zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallama suna neman fatawa akan hukuncin rajam sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama mata ma tajiduna fi kitabi me ku kuke samu sun littafin ku da suka ce ma na jin shay'a ba wata aya ta jifa ko wani sai manzan Allah ce a je a zo da littafin sai aka zo da littafin sai wani daga cikinsu sai ya ɗora hannunsa akan ayar rajamu a cikin littafin Allah cikin attawa sai abdullahi bin salam ya ce ya dauke hannunsa akwai magana a wurin yana dauke hannunsa sai aka gani sai maza Allah sama fa amara bihi ma farujima to shine da ana jefe su ana jefe su sai su suka rusa shi shine shi namijin yake kare wa mace haka dai aka jefe su suka mutu manzo Allah sama ya jefe mutum biyar a rayuwarsa an jefe ah, ma'is shine na farko sai ganidiya ita ce ta biyu sai yahudiyani sai kuma al'aslami wagdi ya unais a mar'ati hadha fa in tarfat farjumha fa tarfat farjumha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an san hadisi wa maulidu siftin ridal husaini a wannan shekara kuma aka ce an haifi jikan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama abin yarjewa a wajen Allah da wajen annabi suna da wajen mummune wanda sunansa al-Husayn ibn Ali al-Hashimi al-Qurashi al-Hashimi al-Muttalibi wa kana fil khamisa tisma' wathqi al-ifk sannan sharrin da aka yi wa ummu na Aisha ya faru ne a shekara ta biyar ji. kuma ka tabbatar da wannan ba saɓani fi ghazwi banil mustalifi a yaƙin banil mustalifi wanda ake ce mata ghazwatu al-muraisiyya wacce manzo Allah salama ya ji amma ba a yi kare jini biri jini ba da banil mustaliq aka yi sulhu da su kuma suka musulunta kuma musuluncin su ya kyautata manzo Allah sallallahu kuma ya naɗa musu wanda zai dinga karɓa musu zakka to a hanyar dawowa ne a wasu malaman suna haɗa tsakanin kissar ifk da kissar tayammu cewa kamar yadda muka gabatar a karatunmu na muwadda shekaru baya cewa lokacin da aka taho an yada zango na farko a daidai lokacin laisu alama'in wa laisa ma'ahum ma'un wanda fakana ma kana min ayatin tayammu sannan bayan an zo zango na ƙarshe da aka yada kafin shigowa madina shine wanda sarkar na na'ashar da ta sake bata kuma shi ne sai ta tafi nemo sarƙa aka tafi ba ita Shi ne ba wannan ya zo isa ta sabuwan ibn al-mu'addil kana ma kana min al wanda kuma a wannan yakin ne maza Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin sabiyu da aka kamo na yakin kafin sulhu a nan ne aka samu hadda juwairiya bintul hari shi yasa ita dangantakarta ake ce mata al-mustalaqiyya al-mustalaqiyya saboda yar wannan gari ce bada mustal to wadumatul jandali qablu wa hasan aqdu binatul Hari? to kafin nan kuma an da kaɗan an yi yakin daumatul jandan wanda shi ma wani ɗan ƙwarya kwaryan yaƙi ne da manzan Allah sallama ya yi shi bayan ahzab kafin kuma gazu kafin sulhun biya, da yakin haibar wanda kuma shi ma an yi sulhu ne ba a yi aran gama ba shi kuma domatul jandal din wuri ne sunan wuri ne wa hasala aqd aqd ibnatil harith kuma anan ne manzo Allah sallallahu ya tabbata cewa ya auri juwariya bintul harith mun yi tarjumar ta a cikin jilawul afan ko kuma Allah da zamu sake maimaita tarjumar ta a cikin muktasar sira shi yasa labarin aurenta da komai zai zo insha Allah bayan nan aka yi ɗaurin auren sal wa aka zo raihanata fi khamisa a dai wannan shekara ta biyar din manzo Allah sallallahu alaihi sai baiwa mai suna raihana kuma ya tare da wanda kusan khafiya amruha ala ala ala kasir min nas domin ita manzo Allah sallallahu siyanta yayi kuma yayi sadaka da ita ya fi shahara ma ya saboda ta haihu da mazan Allah sallallahu alaihi wasallam amma imamu ahmad allah ya ji kansa da hama cikin abubuwan da ake jinjina masa yake cewa ban taɓa rawaito hadisi ba sai na yi aiki da shi hatta ni eh, rawaito da rasulullahi sallama ihtajama wa ata al-hajjama dinaran fa ihtajartu wa a al-hajjama dinaran wannan abin da ya faɗa ne ce ban taɓa rawaito hadisi ba sai na ƙoƙarin in yi aiki da shi har na taɓa rawaito manzon Allah ya ji an masa kaho ya ba da dinari ɗaya kamar abin da zai sai maka raguna biyu kenan ko rago daya a daidai lokacin sallah saboda hadisin urwatul bariki kaga da yawa kudin bigaddin nazari an nawa ne canji dinare dai da yawa tunda maza Allah ya bayar a siyo mai ragon sallah da shi kuma an siyo ragon sallah abinda imam amur yake gwadawa dinare ya yi mugun yawa a kago amma tunda maza Allah ya taɓa yi shi ma ya yi to kuma an rawaito kamar da yake cikin tarjama ta imam ahmad cewa matarsa ɗaya da kusan cikin a'imma shi kaɗai ne aka rawaito cewa lamya ta waje ala ummi abdullah to amma ma'a zalika ishtara ista'zana min ummi abdullah fashtara jariyatan wa sammaha raihana wa wa bana ya sai ku yanga yanayin izinin matarsa ta bashi izini ya sai ku yanga ya mai da su ya sa mata suna raihana kuma bana ga ta'assiyan bin nabi sallallahu alaihi wasallam ne ce ula'ikal qawmu in uddu wa in zukiru fa ghayruhum minan nasi wasfun ghayru ma'dud irin wayannan mutanen ke to thumma banu lahayan wasu suna cewa banu lihiyan ala khilafin fi tabd al-ism amma dai lahayan din shine yafi badda as-sadisa ita ma wani dan kwarekwaren yaki ne Allah da mun zo ga zawatu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam duk sarbin sura wa na ga muku wannan kawai na murru alaiha murru wa tara domin nakif linakif ala al-anawi wa ba'da istisqa'uhu to bayan nan a shekara ta shida manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sallar istisqa'i wa du kiran ko karan shi ma sai wata sariya ko kuma kwarekwaren fita da aka yi ta yaki ake kiransa zu karan shi ma yaƙi ne wasu da an umratihi sannan kuma daga shi ne dama kuma sai umratul qada daga Allah su ya mafarki ya tashi daga bacci sai ya cewa ya yi mafarki cewa ga sunan da ihrami sun shiga sun yi umara sun gama sun aske kawunansu muktadawu cewa su shiga su yi umara da sai maza Allah sallama ya gaya wa sahabbansa ya ce to don haka um, mafarkin annaba gaskiya ne a shirya maza Allah ya shirya ya bi ta'aqib ya dau harama nan ya fice ah, la'alla haramarsa ta aqib kafin ya tabbata cewa mutanen madina za su yi za su yi harama a ko kuma ya zanto mazara su salama ya yi harama ne a aƙi a muhazatin miƙati na zulhulaifa ya kuke cewa mala ismail eh, eh, Umar da mazala su ma yi ta zulkulai ta wacce ya harama daga haƙi akwai wani taujihi da ake yi hmm? ko dai ɗayan biyun nan saboda hadisin waƙata rasulullah sallama da ahalil madinati zalhulaifa wa da ahali kaza kaza wa da ahali kaza kaza wa ahli kaza kaza ce hunna hunna wa liman ata alaihinna min ghairi ahlihinna mimman arada al-hajj wal umra wannan la'alla ya zo a ƙarshe magumu da ƙari duka umarorin da manzo Allah sama guda ɗaya ce yayi harama a zulfuraifa ita ce wacce ya hada da hajji to kuma al'amuran hajji suna ta ana ta basu cika ba sosai sai a hajjin manzo Allah sama ko illa ai ana yin hajji kafin manzo Allah ya hajji an dade da farlanta hajji ko sannan manzo Allah ya hajji amma ba dole ne sai a zulhijja ake hajji sai na abubakar a zulqa'ida aka yi shi har aka gama zulhijja ba ta shiga ba to amma tunda manzo Allah ma yi nasa a zulhijja sai ce khudhu anni manasika da ta'khudhu anni manasika to daga nan ne duk abin da manzon Allah ya iya shi ake yi wanda ya zo da wani abu ya ƙara shi yasa kaga ka'ida mai fadi ta lokacin da manzala sama ya zo a ranar a cikin hadisin jabir masu ila an shayin kuddima wala ukhira illa qala if'al wala haraj wannan ya wasa aya buna su za ga a cikin matsaloli masu matuƙar wahala akwai matsaloli na aikin hajji su har zuwa yanzu mustajiddan na aikin hajji suna da wahalar fatawa duk girman malami duk girman malami malaman da suka fi kowa ilimin fikihun hajji su ne malaman mamlaka inda ai labarin wuta a tambayi tsere suke garin to amma su ba duk da haka ba kowane malami ne tare da girmansa zai yi fatawa a hajji a karba musamman a kan sababbin abubuwa musta zidda shi yasa an ka koma a cikin usul na malikiya wato saboda ta tsantseni da takatsantsan na malikiya tsanantawar da take cikin al'amarin hajji sai kama an tsana alhazan ne a cikin littattafan yanzu ka duba wannan eh, sharhul kabir ko kuma ka duba ashalul masalik wannan na dirdim aqrabul masalik afwan duk tafiya ɗaya fadamu duk tafiya saboda kada a fita daga tsarin da manzo Allah sama ya wanda a sawa mutane iyaka to shine manzo Allah ya shirya suka tafi suka je suka yi umra za su yi umra sun zo biya. ala bu'udi kamar 40 km daga nan zuwa cikin makka sai aka tare su ana kafin ba tare su aka yi ba ba za a sama ya san cewa mutanen makka za su yi dauki ba da da su su kuma duka makamansu na al'ada ne mutum ya taho da makami dai don dai haka na rage samu sai tuwa sai na Uthman a je a sanar da mutane cewa ga su nan sun zo amma mun zo ne mutanirin ba manzo zo yaki ba shikenan sai su kuma suka turo aka zo aka ce a ba za ku shiga tunda kun zo haka to aka zo aka tattauna aka yi sulhu ga Allah ya koma da ya koma sai ya zame masa dama ya ce to shi kenan tunda an kulla yarjejeniyar rashin faɗa har shekara goma yanzu sai himmar ga Allah ta ƙara nisa sai fara rubuta wasiƙu zuwa ga ƙasashen ƙetare a nan ne aka tura wa herakl aka tura wa abin nan kisra aka tura wa wannan malikul bahrain aka tura wa maliku umman aka tura wa muqawis haka dai da sauransu lamma qasat wa bai'atur ridwani awwal awwal to sai bai'atur ridwan ita aka fara wa bana ha bi raihanata wake to nan tsallake muka yi da ba mu zo magana raihanan ba ko kuma karanta mu eh ba oh, hmm, to oh, ba to amma bina al bina'u biha shi bayan an yi bai a ridwan ne hada buyina wannan malamai sun yi bayani wa furida al hajju bi hulfin malamai sun yi saɓani a wannan shekara dai ta shida aka farlanta aikin hajji walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilayhi ya zama wajibi wa kana fatu khaybarin fi sabi'a to a shekara ta bakwai aka yi yakin khaybar wa hazzuru lahmil humuril ahli kuma a wannan shekara ta bakwai ɗin aka haramta cin naman jakin gida mun san hadisan fi hari a shekara ta bakwai ɗin wa mutu'atin nisar radiya kuma a ne dai aka haramta yin auren muta'a sun ma'ala ummi habibatin aqad to ummu habiba a ramlatu bin abi sufiyan tana ɗaya daga cikin muhajiratul habasha wanda kuma mijinta ikhtalafu amma dai arraji shine annahu tanassara ya bar addinin musulunci ya yi mafarki cewa gashi gashi gashi shi ko ma addinin kiristanci ta shiga cikin gurba da sauransu to su salama kuma ya san irin adawar gidansu da irin kalubalen da ta sha to cikin hikima ta Allah da jajjantuwa ta annabi salama sai ya aika cewa zai aure ta a lokacin a najashi shi ya aura masa ita ja'afar ya wakilce shi sallallahu alaihi wasallam ya guda a lokacin kuma su muhajiratul habasha ba su dawo ba har shekara ta bakwai to sai aka haɗo ta da kyaututtukan najashi aka kawo masa ita ita ce yar gidan abu sufiyan kenan to wannan ya ƙara karya lagu da kaifin adawa da ke tsakaninsa da gidan su abu sufiyan wanda yana ɗaya daga cikin asbab na laushin zuciyarsu da kuma musuluntarsu wa maharaha to ya kamata ya zama wa maharaha an tunda aka ce mahara e, idan a ɗa maharaha za mu zo mu ji a makama ta 42 inda yake cewa ma muhirar uru muhurar siha ko ma muhirar uru ai ba a ba da sadaki ga matan da suke da leƙaƙƙen ido guda ɗaya ur jam'a aura muhurar sihah yayi daidai da kimar albashin mata wanda suke lafiyayyu ma muhirar uru muhurar to wa maharaha sai zamanto askanahu hule daruratin shari'a idan kuma ana so a mai da shi ya zanto suna ne to wa mahru hadha mace amma kuma sai dai zai zama ma'anar za ta kare da min haifu al-qawaid sai dai a ce wa maharahan wa maharaha anhu najashi najashi ne ya bada sadakin a madadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan an din ta'iwat ce naqat ya danka ba wai bashi ba wasu mafi shatin biha hadiyya a wannan dai biha biha bihi sana a sabia summa fi shatin aka yi masa su sama sanmu a cikin akuya hadiyya da aka kawo masa kyauta wanda ah, lokacin da suka je haibar ɗin bayan an yi sulhu sai wata mata fatimatu bintu fulan al-yahudiyya sai ta ce ta tambaya ta aiko mai manzan Allah yake so aka ce ai yana son karfata sai ta ɗauko karfatar sai ta sanya mata dafi da guba a ciki an ce mazala sama zai ci karfatar ta gaya masa cewa akwai sunmu a cikinta to kafin manzala sama ya ci an samu eh, bishir ibnu bara ibn ma'arur radiyallahu anhu yana cikin sahabbai ya riga manzan Allah sama ci don ya tabbatar da salamar abin yana ci nan take ya mutu amira fi su wa mata fauran to manzan Allah sallama shi kuma ya ci da ya tabbatar da dafi a ciki ya kira wuta aka kira wuta ba a tarafa kin sa dafi a ciki ta ce e ce bai yi sa ta ce to ina so in jarraba a gani inda ya kai annabin allah ne da gaske to dafi ba zai cutar da kai in ko ba annabin Allah ba ne to wanda ka cika mutu huta to mazala su salama a mara biha a kutilat amma haddan saboda ta yi sanadiyar mutuwar wani an kashe ta saboda ta yi sanadiyar mutuwar wani shi kuma manzo Allah salama ya rayu wannan dafin bai sake juyo masa ba sai dab da wafatinsa sallallahu alaihi wasallam نعم to haka dai an ce zainab an ce fatima an faɗi kuma wasu sunayen da bintu imratu sallam so yana cikin sunayen da aka amfani. sai a yi ta haƙi amma kawai ta matsala ba da muka ce za mu yi ta haƙi za ku iya tunawa akan littafi ne waɗanda suke da fuskar ba iri ne ba wannan ba magana abu na biology eh me cewa wata matsala ce ta bayanai ta darwin charles darwin ne ba charles darwin ne muka ce so da waye da waye za mu tafi din nan mm. akan mecece diana sako, eh. wani addini yake darwin mu darwin muke ce masa ni da waye ne za mu ke zo ba da kai eh. kai alas gobe sai a sosai sai a yi da ilimi ne tun da cikin ɗan lokaci kaɗan za a da an koma a duba littafi ثم أتت sun ثم safiya صفية safiya, sannan kuma manzo sama ya zaɓi safiya wacce take mai tsarkakakkiyar zuciya wa ilan safiya tana da tsarkakiyar zuciya na sha ba ku labari a tarjamanta da muka yi a jilawar fam na ka kissar aran gabata da sai na umar kan shari da aka yi mata cewa ta kasance tana girmama ranar asabar kuma tana ziyartar yahuda tunda ita babanta yi mun akhtar annadir yana cikin akhtar yahuda wanda karshe ma wanzu Allah yanke ma hukuncin kisa kuma aka shi sai na umar ya tambaye ta me yasa an ce kina girmama ranar asabar kuma kina ziyartar yahuda ta ce to game da dai asabar tunda Allah ya musanya mini da juma'a ban sake girmama ta ba magana kuma yahudawa da nake ziyarta ta ce ina da yan uwa ni fihim rahim asilu ya ce haka da ne biki wannan, dama iya zaton da za a yi ba wani abu da zan yi sai ta ce amma waye gaya maka sai ce ku yanga ki ce ta zo ta kakare ta jiya ta ce kai can ki ba ina kyauta ta miki me yasa kika yi mun haka ma hamala ki ala ta ce shedan ta ce to fa ti hurra rahma an ki je na yan taki shi saboda shedan ya ji haushi kaga wannan ba mai ke zuciya ruwa ya ثم wa ومن بقي muhajira. sannan kuma a shekarar ne waɗanda suke ɗan habasha suka dawo wanda suka yi saura wa agadu maimuna ta kanan akhira sannan kuma sai daga baya maza su ma ya zo ya auri maimuna lokacin da ya umratul qadiyya umarar da ya ta biyan bashi da ya wacce bayan bayan an tare shi shekara mai zagayowa ya koma wa kafin nan kuma maza Allah ya tafi yakin Khaibar kafin ya dawo Islamu Abi Huraira Abu Huraira ya zo musulman ya je yakin Khaibar ba ala sahi, amma a shekarar ya zo ya musulunta wa da umratul qada shahira daga nan kuma aka je aka yi umratul qadiya kamar yadda muke bayani sai mun bar haka ya zama baiti na nawa kenan saba'in da biro wannan biran naka yana yi bari mu gana wara mutunci ashirin da wani abu ko? 22 kafin na dawo kun gama ta insha Allah sai a rakka za a kanta don a yi a tsare to ita kuma in an yi ita wannan tana da saukin haddacewa kwana biyar za a iya haddace ta tunda na ga kuna da ƙoƙarin haddar ya kamata idan na tafi insha Allah ga Malam Ismail nan mun zo da shi zai ci gaba da yi gobe za mu karatu zan zo insha Allah ba jibi zai zo ku yi sati mai zuwa ba insha Allah mu zo ah, shi ya gama jami'ar islamiyya kundiyar shari'a ya gama magister masters kenan kuma na san dai sun yi wannan yawanci mutum dinnan sun yi su wasu ma sun haddace su mi iya tana cikin wanda ba da ce Ba dai yawanci na san a harami sun yi waɗannan so don haka insha Allah zai daga ranar lahadi shi zai ci gaba wasu kuma dama tare da shi muka yi tun kafin kamar irin su zamzami su ibn alwardi su makama su alkawayin fiqhiyya da sauransu alfarai muna mun gama da